shidda ga watan rabi'un al hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da 16 ga watan januwari shekarar miladiya ta 2016 wannan shine kaset na 44 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin iqtida siratul mustaqim li mukhalafati ashabil jahim wallafar shekul islam Ahmad ibn abdulhalim ibn Abdul ibn Taymiyyah al Allah ubangiji ya ji kanshi da gafara littafin Iqtida'us Siratal Mustaqim yana tattaunawa ne akan matsala mai muhimmanci a cikin aƙidar musulmai ita ce matsala ta alwala'u Walbara. bara ibn Taymiyyah yana kwararo bayanai ne da bayani akan hujjojin da suke tabbatar da haramcin musulmi ya dinga kwaikwayon kafirai sawa'un kafiran nan yahudi ne da nasara ko ko farisa ne da ru ma'ana kafirai ne masu littafi ko ko kafirai ne zaryan maguzawa babu shakka ibn taymiya ya kai matuka wajen kawo bayanai daga alkur'ani mai girma da sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mai inganci da maganganun manyan malaman magabata tun daga cikin sabai da tabi'ai da sauran malamai har zuwa zamanin da yake rayuwa don tabbatar da haramcin koyi da kafirai a cikin al'adunsu da tunaninsu da ɗabi'arsu da yanayin zamantakewarsu da bukukuwansu da dukkanin al'amarin da ke da alaƙa da rayuwarsu allah ya saka mashi da alkhairi abin da ya karantar da mu a ainihin karatun da muka yi a baya yana tattauna mana ne akan matsalar da ya kawo dangane da ainihin wato abin da ke da alaƙa da koyi amin girmama larabawa cewa na daga cikin al'amarin da ya tabbata a cikin aƙidar musulmai akwai girmama larabawa da girmama larabci da girmama mutanen ƙasar makka ƙuraishawa da dangin annabi sallallahu alaihi wasallama da mutanen gidansu banu hashim da sauran waɗanda suke da alaƙa da ainihin wato annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to anan ne har sai fara magana akan matsalar kafa'a ma'ana samun daidaitau tsakanin ma'aurata guda biyu a wajen dangantaka da wajen ainihin wato a ilmi da kula da addini da wajen sana'o'i da makamantansu to muna cikin wannan magana ne sai lokaci ya ƙure za mu tashi inda yake cewa wa hadha min mahtajja bihi aktharul fuqaha'i alladhina ja'alu al-arabiyyata min al-kafa'ati bin nisbati ila al-ajami wannan hadithi da aka kawo na ƙissar salmanul faris wanda ya ce shi ba zai yi ma larabawa limanci ba su tun da larabawa ne su shiga gaba su yi limanci malam ibn ya ce wannan na daga cikin abin da wasu da dama daga cikin malaman fiƙihu suka kafa hujja da shi wajen tabbatar da cewa daga cikin abubuwan da ya kamata a lura wajen kafa'ar aure to hadda yaren larabci dangane da wanda ba balarabe ba in yana son auren balarabiya to za a iya cewa a'a shi ba tsaranta bane a aure saboda shi ba balarabe bane wahtajja bihi ahmadu fi ihdar riwayataini ala annal kafa'ata laysat haqqan liwahidin muayyanin ahmad ibnu hanbali ya kafa hujja da wannan ainihin wato magana a ɗaya daga cikin riwayoyi biyu da aka samu daga gare shi a inda ya ba da fatawa cewa ita bayani matsala akan kafa'a ɗin to ba haƙƙi ba ne na mutum ƙwaya ɗaya sananne ma'ana haƙƙi ne na tattaruwan mutane ma'ana idan mutum yana neman aure wane ne wanda zai ce wane ya cancanci a bashi auren nan ko bai cancanta ba to ba maganar mutum ɗaya ba ne maganar dukkanin waɗanda ke da ruwa da tsaki ne a kai bal hiya min al-huquqil mutlaqa fi nikahi yace suna daga cikin wato haƙoƙi wanda suke sakakku a cikin aure hatta innahu yufarraqu bainahuma inda adamiha cewa ana iya ma a raba tsakankanin auren inda ba a samu kafa'ar cikakkiya ba wahtajja ashabu shafi'i wa ahmadu wa ahmada bi hadha ala anna sharafa mimma yastahiqqu bihi at-taqdim fi as-salah mimma yastahiqqu bihi taqdim fi as-salah al'imamu ahmad da ainihin wasu daga cikin shafi'awa sun kafa hujja da wannan kissa ta salman farisi kan cewa darajar mutum na daga cikin abin da zai sa a sa shi gaba a wajen sallah bayan an samu duka wane malami ne wane ma malami ne duk sun iya katun alkur'ani da sauran abubuwan da ake bukata to idan suka daidaita a nan za a iya duba to wane ne ke da dangantaka da ta ɗara wa ta ɗayan wannan na iya zama abin da za a yi amfani da shi a bashi mufadala a bashi ainihin zarceceniya akan ɗan uwansa wallahu ta'ala ala ce wa mislu dhalika ma rawahu muhammad ibn abi umar al-adni sa'id سعيد بن عبيد anba'ana أنبأنا علي rabi'ata ربيعة الربيع بن فضلة أنه خرج في اثني ashara راكبا wannan tabi'i mai suna rabi'u dan fadla ya ce ya fita shi da wasu mutane goma sha biyu kulluhum qad sahiba muhammadan sallallahu alaihi wasallama ghayrahu yace dukkanin waɗannan mutanen sahabbai ne sun zauna da manzon Allah in ban da shi wato Rabi'u dan Fadla din gabaki ɗayan su sahabbai ne Allah ya ƙara musu yadda wa fihim Salmanu lil Farisi a cikin sa akwai babban sahabi Salmanu al Farisi radiyallahu anhu wa hum fi safarin yace wannan tafiya ce suka kama hanya za su je wani gari fa hadaratis salatu sai lokacin sallah yayi fatadafa alqaum sai mutane suka dinga tura junansu wannan ya tura wane shiga kai mana shi kuma ya zame a sake tura wani shi ma ya zame ayyuhum yusalli bihim ana ta neman waye zai musu musulmanci fasalla bihim rajulun minhum arba'an da wani ya shiga a cikin su sai ya musu sallah sallar da ya kamata a yi kasuru a yi raka'a biyu sai kuma ya musu raka'a hudu ma'ana sai ya musu itimami falamman sarafa yayin da ya sallame kala salmanu sai salmanu farisi ya ce ma haza yo me kenan kuma wannan gafa ta malam ma haza wani irin aiki ne wannan miraran salmanu ya ta maimaita wannan kalma ba ɗaya ba ba biyu ba ya ce nisfal marbu'a rabin wannan raka'a hudun ya kamata kai mana nisfal marbu'a za a yi wato mushi a mushi nasba a yi sallibina nisfal marbu'a kai mana sallah raka'a biyu ne qala marwanu ya'ani nisfal arba'i marwanu yace ainihin wato yana nufin rabin hudu biyu kenan na hannu ila takhfif afkaru mun fi buƙata izuwa ga ka takaita mana sallah fiye da ka cika mana mu matafiya ne fa qala lahu sai mutanen suka ce sallibina ya aba abdullahi kai aida kai ka ci gaba da yi mana sallan ka dinga yi mana sallan mana anta ahaqquna bi dhalika kafi mu cancantar limancin nan la an faƙala la ya ce a'a antum banu isma'ila lil a'immatu ku 'ya'yan isma'ilu ma'ana larabawa ku ne limamai wa nahnul wizara mu mataimaka ne gare ku wannan hadisi al-imamu tabari ya fitar da shi a cikin littafin tazibul athar da ainihin ibnu abi shaiba a cikin musannaf ɗinsa ina fata mun gane wannan jama'a to a takaice game da ainihin